nze ahin ka zai ka ichiro na paro kuna paro bobe bisa ikire amma fara da ya fito a za ba wani jaddan na mai ikire za a kwacira su dukan gani bai sai jirwai da k'a cere su bai sai jirwai da cere jirwai na abato k'a cere za jiri ya kwa ahin ka sai yo kurfe fifite da cere nya kamna bogorun hal jiriye o ayya kudi o ayga dalili kankana ŋano abdullahi Umar radiyallahu anhu anhuma a hadisi fo ka a faaji kuna a kaa to an debici kaci wii fo ka kan debi kaci a se ka na nga haru fefeyi nga kuwo eh, fafahari eh, koodi ŋmaari na ŋa banna binni koodi kandoo na ŋa wunde kodi hinan zubu dona nga tara bango kodi dusum dona na ho ababe cika singa makanara nan debci mete sallallahu alaihi wasallama ni ya bara haika in himayo na kodi yani ni ya ba kodi kwato mai weboro dedin da na hije ta jina yanon hije banna da baran ba hije te nan hije ha to har ta go na bar haika a hon se au hai fo kanga ka in su bahin ko ko to ba ti de he yo ko na ba ko na ka ni ya himayo na kodi imam ahmad na imam hakim ŋoya bar haika na hadisi wo ta ka a fatiyo te kagar ka bara hadisi cimi terino nan woyu na zahabi nkei me gure fote hadisi wa bara hadisi hadis sahih deya dalili na aka weido no ko gono za mai radi hali an tojir ka hini ka haya hin ka fefe wato haya ka nensi ceraga kai hin no fisau to de aka to jiri dini meido abogono na alfaya kurpe na ka. nkodi jisino kacindiya ñanane mbaɓe nane boro hinkawo menu bagana ñagu mbaɓe go ngu ñaɓey ngu mbaɓe bey nan kanebey npotebey nan hini hinikay henno ka ilalo kuna deya morso so mafisaw ñanna baɓe yo kuna war kam bagana da dana ña fisaw ña dona bogun dana baɓe fisaw baɓe dona bogun irin mana eh, adini mo ya sikabu ma adirana mo ya sikabu ana hukunsi jisina kinio kino ba mu hadisi ka tutuma bar hadisi sahiyo kan cibe ne yano ande annabi sallallahu alaihi wasallam mana sahabiyo yo bara heika a ci ba kan jira ya ba boron na bor yi ka ko ngara boron binni nan na kodi zakono nyase gadi nan nya na kodi koto hali kodi ka to wakati ka hini ka ihen no pisawila kuna da nan casa nyen na babe pisawar ka ba an gana arkai warkan wanda ba gana fa wani ma nima warkan gana nya gana fa wani ma nima amma amene ma bo woni ba gana wabo amma bo jisiyo ibn qayyim rahimahullah hadisi sinti ka bara abdullahi ibn umar ngana hadisi ibn qayyim na ta'aliki taga yani hadisi di fasare kuna gono ko cibayo ka hadisi wa cibayo ka de wai na haru fefe nan binni ko gono ni nya ya himayun na kodi kabisa babe de de nya di kuni kuna haika hima wato haika da ta hima mu kodi ta ga da nya naka ko berkatete da naka ko kodi ma zab'a da naka ko ko kodi wi here ko ci seje mbabe abara ka an bar da tunan ko du ka babe take kace mana kan na babe fi fi ganna da nya disko heyo ko mai na ba te nya ya hima yu no kodi halan to sa fodo halan to jirka kudu wi hen no be agui la lo be a hin ka be ka har kon no a hin ka himan na tuta har je no dana hima ba tuta an sew dia dia to jirka ngadi cere be a hin ka himan na bongo a hin ka abongo hinsa a hin ka marika ka aba da da mari sa be war ka ba amma kafida to jiri jisja wi hin no ga wi la rubi abina hin kai hin no fisa wi la ro kuna to ni ni cer mo se makanan nyan na babe kan jisi ka ko di no fisa wi fisa nyan nan babe kuna meno bagana kaci ngaci na ngana dalili umar eh, abubakar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ci hay kan hukunsu wa za umaruga maguna kadiya maido abubakar nga an debi siyo ba na? nga abar khalifa nga ya guru ya debi gordo sallallahu alaihi wasallam na hukunci da nga ya ka moruga yani mor na we yi, na moru ba ko tayo na abubakar awu ko di ba gurun nyaari dono halan to jirka ahima an pisau da to jirka ahin kai hin no ne la be morai makane wakane odo de gurun hunde ilin nobal kadjisi an warka na fisau kaci bor fana hon umar eh, abubakar sai sahabi kuna ka a ah, hay kanto na bar daidai ande bina cimete alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al hadith la, akhir hadith kaci a sunna a bar mu ga tilas no wagana a e ban na sahabi be biri yo kam bakan sunne bar e baran mu ga no tilas wangana ka fa ba fati ga sahabi taci ngano abubakar umar usman ali radiyallahu anhu de yan sunna kan ji si bara musai magana kan kai ga din mana gana sallallahu alaihi wasallama kaci ka pe tere ma halifa tere ka to umar radiyallahu anhu na hukum si zanaya ka kaagaari agordo naan ku kunsi kaa dimi abubakar teŋŋaseedi naan ku kunsi dimite wakati sohaabi fo be kee fo nabaraye kaa a naa ka kaw der dalili naa kaa a wayma kooyodi ngon na hini den key man tak mo gonun do ma kulan nan la surtout hey kaa yaasin ciba baawoga baawo cere mom suu himaayu de kooyodi to jiirda ka fo ma nii naara jiska ci wo fisaw ní àkókò ìtòrò koto bawo dini mo ya kenna tifacho da bara chimi ya bara ni abe da bara haikancho ya bara mo ka ni ya bo ko ìtòrò koto halin hiji de we han ka hiji to hin sawara nara ko bara kanu nan hiji kadam salama kamme to sadi nindi ko di coro hunu kamena da na ciya deede na nam na tɔm moo be la sabu tɔm tɔni ka bi, kaa bii narnɔ kurpɛ dirgo di den na laa kala kun koyidi kari wo den naa nam na baasi a kun koyidi kari nun fɔ gonu kaa alfaayo ci den na cine yoo jisi ka gaari ka a fisaw yo den na ko ci fi fisaw a ba zuru baa bɛ mɔ ka kpee ba bɛ dɔɔ kan mɛ alahari b'a bɛ kasin na yasi kacinindi hukuman ganna ka bara silama asilamu ya bara kan hukunsi te za ji hoyo za koyo na ya binya ya dite te mu ya fi sauru ta sai ka kai ka manya bagana awon ka guna no kariya ka kodi a manya do kane da ya baka guna di dai ka kai nya nyaro kasin na yasi d'an ni sai ma hukunsi ta ka badana bagana amma su jisiyo ka dede wen har rupe ja bare aba koza aw sinna sarti wa kurfai gana kai ka sama kareji si le kurgun hadana wakatinu za seize jir ka ko pe seize de jiro dino nyado na bogun tilase za ka fa no hal ko ma kai seize ka ka sin ti kuru bugu fa bugu hin ka bugu hin za sal la kar bare ka sin ka ka mar ka fi no an nyanna baba fi sau. akabara fi atola ka di amma ba da sin na yasi nan hamburu ko di masuka zuru ba da di mo ka ba da di fisau ba da ka sin na yasi ka cin hukun sita no ka nya ba ko di koto awo nka nura no ka nya ya sin na yasi amma kan men nuru gonu ate anan ko ne mo ko mo gonu bina ba amma sin na yasi ka ban ko di ni. asalamu tare mana ni. ka cin ni di hukun sita no ka ba da ba ko di koto amma da na ciya kaika annabi sallallahu alaihi wasallama an kai ka senina abubakar hukunsikatana umaru bun khattab radiyallahu anhu hukunsikatana amma fayu na cine tutumate da ya mena wari kayu bangon ka kai na curobun na daliliyo ngano ilfi sauya irpe pebe ma dalili tabbatani na daidai ciyo kar hanu tabbatan daidai mayu bangon ka delle na daidai cin na hanga dai-dai daidai bai watan sai mazaka gaitan na wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin nun yanzu abdul mu'min isatina jibril